na subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyon mu. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha biyar. Muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto. Wallafar Hassana ɗan Larabawa wanda ni a Timimi nake karanto mai sauraro. Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. Wa alaiki salam my soul yanayin yadda na ji muryarsa tilasta sa na nemi gefen gado na zauna. A hankali cikin ƙasa da murya na fara magana don kar mama ta jiyo ni duk da na rufe kofar ɗakin ya a kai kai ne mama ta ce min timace ya sauke ajiyar zuciya sannan ya fara magana kamar baya son daga jiransa baya masa daɗi E, da da tima muka shirya hakan saboda ina son jin muryarki na rasa ya zan yi shine tima ta bani dabarar hakan sannan gabata tana kiran layin mama in aka baki sai na karba mu yi magana tun da ke abba yayi ya ki yarda ki rike waya na ce haka ne ya abbas dina to ya kake ina cikin kewar ka kaya abbas abubuwa duk sun dagule min ina magana idona na cikowa da hawaye don muddin zan ji muryarsa sai zuciyata ta karaya ba da lafiya kuma ba zan zamo cikin ƙoshin lafiya ba muddin bana tare da ke ni na san a yanzu ni kaɗai ne abin tausayi tunda har a gida an baki mijin aure kin amince wai mai sol har an tsaye da lokacin bikinki amma ki kasa sanar da ni wai har wani wani ƙato ya zo gurin ki kika fita kika je kika share fim minti talatin tare da shi kina tunanin duk abin da ke faruwa ban sani ba ne to ki sani duk wani motsin ki a ido na yake akwai mutane da dama da suke sa min ido a kanki tunda ni an hana ni rabar inda kike Wallahi wallahi wallahi kin bani mamaki ina nan ina lalubo mana hanyar da za mu mallaki juna ni da ke ashe ki har kin fara sakin jiki ga wani ga wani idan kika yi min haka bakin ciki zai zama ajali na ya fashe min da kuka mai cin rai wayyo Allah na nan da nan na ruɗe na kama magana cikin kuka a'a a'a a'a a'a yaya Abbas kar ka ce haka kar ka min wannan zargin please ina son ka wallahi ina mugun son ka na rasa ya zan yi ya Abbas kun saka ni a tsakiya kai da abba na ni ce a bar tausayi ba kai ba an raba ni da wanda nake so sannan an haɗa ni da wanda kwata-kwata a tsarin rayuwata ba na fatan auren miji irinsa ya abbas ƙila ni ce zan mutu ba kai ba bakin ciki ya gama cika min zuciya na tabbata na kusa mutuwa na kusa mutuwa ya abbas ina daurewa ne kawai saboda in yi wa abba biyayya kar da taɓi a gurin Allah amma ya Abbas bana son Kamal kai nake so kai ne burin aure cikin rudewa mara iyaka ya ce idan haka ne me yasa jiya kika ki tsayawa a makaranta da aka tashi mu magana kuma me yasa yau baki zo school ba saboda kina shirye-shiryen tarar bakonki da ya zo ko da sauri na ce wallahi ba haka bane ya Abbas ba da lafiya ne ka yi haƙuri yanzu me kake so in yi maka ya Abbas ka faɗa ko me zan yi maka don ka tabbatar da ina son ka yayi eh, ajiyar zuciya mai karfi na ji ta ratsa min jikina har sai da tsigar jikina ta tashi ban san lokacin da na kwanta a gadon ba jikina na amsawa na jawo filo na rungume a kirjina ina son ki daure gobe ki gobe ki daure ki shigo school don mu samu mu tattauna akan matsalar mu da hanyar da za mu bi mu magance ta sai ki ce da mama idan aka tashi za ki biya gidan anta hamida wadanda kar da kin daɗe baki dawo gida ba ni kuma akwai gunda gunda na tsara za mu je sai mu yi magana a can ya kika gani na yi jin saboda ina tsoron abba gaskiya tunda na yi masa alkawari zan bi umarninsa amma saboda kar ya abbas ya ji ba daɗi tilas na daure na ce masa yan dai hakan zai faranta ranka an gama zan zo a abbas kar ka damu lokaci ɗaya ya ji safa ta ƙara shiga ransa kukansa ya tsaya cikin karsashi ya ce na gode mai sol allah ya bar soyayya ina alfahari da ke yanzu me za zaki bani wanda zai taya ni barci yau please ya faɗa cikin murere cewa me kake so ya a pass faɗi zan baka har ina da shi na ce da shi ki yi min kiss da cikin wayar nan abin da ya ce kenan cikin wata irin murya kunya ta kama ni tamkar ina gabansa cikin karamar murya na ce ban iya baya a bas ban san yadda ake yi ba ya murmushi ya ce baki iya ba da gaske to kar ki damu na kusa koya miki yadda ake yi yanzu ki buɗe min zuciyarki na bata sakon soyayya kin ji na ce a buɗe take ya a bas tana sauraron ka kafin in rufe baki sai ji na ya abbas ya sakar min wani irin gigitaccen kis mai tafiya da hankali wani daɗi ya mamaye ni da ban san irinsa ba har da yin birgima a gado kafin in ce komai ya a abbas ya kashe waya ya barin da mutuwar jiki wai kis a waya ma kenan ya ruɗa ni to ina ga a fili ne kila ranar zan yi suman daɗi ne haka ne ta mirgin mirgin a akan gadona murmushi cike da fuskata kiran sallar magariba da ake yi shi ya sa ni yunkurawa zan miƙe sai na ji alamun taba kofar ɗaki na za a buɗe da sauri na koma na kwanta na rufe idanu na tamkar mai bacci Mama ta shigo ɗakin ta iso inda nake ta jijjiga ni tana cewa safa ke safa. Au bacci kike yi to tashi magarif ta yi. Na mige ina goge ido wai irin mai baccin nan na yi hammar ƙarya na ce wallahi mama bacci ne ya kwashe ni bayan mun gama waya da tima bari in tashi in yi sallah ga wayar ki na mika mata wayar ta ta karba ta fice daga ɗakin ni kuma na tashi ina na tashi na shige ban ɗaki ina murmushi Allah ya so ni mama bata gane ba washe gari Wa gari na yi shirin makaranta da zan tafi na ce mama zan biya gidan anti mama ta ce me zan je yi na ce haba mama ni da gidan yar uwata zaki ce me zan yi zumunci zani mu yi kuma na daɗe kin ga ban je ba ga lolayin da take yi ya dace in ɗan dinga zuwa ina taya ta wasu ayyuka duk da dai ya Ibrahim yana kokari amma mata ce haka ne amma ki tambayi abban ku ni ba ruwana Na shagaba fuska na ce don Allah mama ba sai na tambaye shi ba, ki rufa min asiri ba zan dade ba kin san abba hana ni zai yi wallahi. Maman ce to kar ki dade ki dawo da wuri da murna ta na ce to maman mu na gode. A ranar ba mu da period ɗin English ya sa ya Abbas bai shigo class din mu ba har aka tashi cikin tunani nake ina tsoron keɓewa da ya Abbas kar wani ya gan mu ya faɗa wa abba in shiga uku tare muke tafiya da Amira saboda ba mu da nisa tsakanin gidajen mu. amma ranar sai na cewa amira ta tafi ni zan wuce gidan anti ne bayan an tashi mun fito daga glass na gaya a bas da alamun jira na yake muka yi sallama da su tima na ɗau hanya alamun zan je in tari mota sai da naga duk sun tafi sannan na yo baya yana tawa na cikaro da ya a bas ya manno motarsa ya zo ya tsaya dab da ni buɗe motar na yi na shige na shiga na rufe wani sanyin daɗi da kamshi suka bige ni na lumshe idona ya a bas ya ja motar muka yi gaba fuskarsa babu walwala sosai sosai sai ni ce na ce ya abbas ina za mu yana kallon gabansa ya ce gidan yankan kai na ya murmushi na ce ai kai na zai yanku ba ya abbas ya dan waigo ya dube ni a karkace yana lumshe ido allah ko to yau kuwa za a yanke shi na yi dariya kawai na yi shiru mun yi tafiya mai dan nisa zuwa wata unguwa da ban taba zuwa ba sannan babu yawaitar gidaje da mutane a go ni da kirji na sai bugawa yake yi muka karasa wani gidan ya yi fakin a kofar gidan sannan ya fita da kansa ya buɗe gate din gidan ya dawo mota ya shigo ya kuma tada motar muka shiga cikin gidan gidan karami ne dan dan harabar gidan ya bai fi ta ci mota biyu ba ya samu guri ya yi fakin sannan ya fito ya zagayo ya bude min kofa ya min nuni da hannu alama in fito ni dai bin sa da kallo nake yi kawai da kyar na yunkura na fito ina gyara zaman hijabi na na makaranta ya rufe murfin motar ya gaba ya je ya buɗe wata kofa da alamun kofar falo ce ni ko ina tsaye gun mota ban motsa ba ya waigo ya kalle ni fuskar sa babu walwala sannan ya sa hannu ya fito ya ya fito ne alamar in zo inda yake na daga kafata da kyar na isa gare shi tana rawa a zuciyata tsoro ya cika ni ina ya abbas ya kawo ni gidan waye wannan so nake in tambaye shi amma bakina ya kasa motsi ganin yadda ya a abbas din ya juya min kamar wani, wani horo duk ya ɗora fuskarsa hannuna ya ja maka shiga falon falon ma ba shi da girma sosai kujeru ne set zagaye da falon da center table a tsakiya sai kayan kallon plasma da receiver da kuma dvd akan standa sai kuma fridge daga gefe yana rike da hannuna har akan kujerar ya zaunar da ni sannan ya je gaban fridge din ya buɗe ya ɗauko ruwa da drinks ya kawo gabana ya jawo table din ya ɗora a kai ya zauna kusa da ni ya buɗe lemun ya tsiyaya a cup ya miko min na girgiza kai alaman bana sha ya dalla min harara da dole ta sa na karba na ɗan kurbi kaɗan ba ni da ba ni da burin da ya wuce in gani tare da Abbas amma me yasa yanzu gani gashi amma kuma zuciya Zuciyata ta ƙi min daɗi, sai ma wani tsoro da take ji. Ya Abbas ya maida kansa jikin kujerar ya kwantar da kansa a sama idanunsa a lumshe, banda sakin ajiyar zuciya babu abin da yake yi, ya ke yi min magana ganin lokaci na tafiya bai ce komai ba, ya sa ni daurewa cikin fargaba da tsoro ga son sa da yake taso min. Na ce yaya Abbas ya kamata mu yi maganar da ka ce za mu yi, kar tam ya kure kaga da kyar mama ta bar akan in je gidan anti, kuma ta ce kar na daɗe saboda Abba. dabba a hankali ya ɗago kansa ya juyo ya zuba min idanunsa da suka sauya kala gaba ɗaya ya birkice kallon idonsa da na yi shi ya haifar min kasarar jiki da ta zuciya da sauri na sunkuyar da kaina sai ji na yi ya riko hannayena jikina ya kama rawa na ɗago kaina na kalle shi sai na ga yana hawaye nan da nan nima idona ya ciko na fara hawaye hannuna cikin nasa ya fara magana cikin wata irin murya ina ta ƙoƙarin cire ki a zuciyata ko zan samu salama amma kullum son ki ƙara da zuciyata yake na kasa hakura da ke mai safa ba zan iya jure rashin ki ba ki taimake ni ki ceci raina kar soyayyar ki ta zama ajali na na ɗauko ki nan ne don mu yi zaman mu a nan mu samu wasu su ɗora mana aure daga baya sai mu koma gida mu ba wasu abba haƙuri na tanadi komai da za mu buƙata kar ki damu zan kula da ke fiye da yadda zan kula da kaina ni dai buri na ki amince min kawai magana yake cikin tsananin kuka da damuwa zuciya zuciyata banda lugude ba abin da take yi lallai soyayya ta fara zautar da ya abbas ta yaya haka za ta faru aure ba tare da sanin iyayenmu ba hasbunallahu wani imal alwakil duk na rude na gigice ganin yadda ya a bas yake rusa kuka gefe guda na zuciya ta sonsa ne dankam kamar na haɗe shi nake ji shi ɗin na ƙara ƙawata min ya abbas a idanuna gefe guda kuma tsoron allah da na abba na ragargaza ta cikin kuka na fara magana a'a a'a yaya abbas mu yi haƙuri kar mu yi haka za mu kasance taɓaɓɓu a gun iyayenmu da mutane kar mu yi haka yaya abbas mu kai zuciyarmu nesa mu yarda da ƙaddarar Kai subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na rasa ya zan yi ma yaya Abbas mu yi haƙuri. Yanzu kina nufin mu haƙura da juna duk soyayyar mu ta zama tarihi kenan ta tashi a tutar babu ba za ki yarda da ƙuduri na ba shi kenan mun rabu wallahi ba zan jure ba dan Allah ki amince min na roƙi ki kukan da yake har jikinsa ya fara ɗaukar zafi sai rawa jikinsa yake yi na fara girgiza kai cikin fitar hayyaci Ina faɗin ƙaddarar mu ce ta zo a haka akwai masoya da yawa da ƙaddarar rabuwa take afka musu in sun dore sun kai zuciyarsu nesa sai kaga sun ci nasara gurin Allah yayin da in suka bijirewa ƙaddarar su suke faɗawa halaka yaya Abbas ina mana ina mana nasiha da mu karbi ƙaddarar mu za mu samu rabo a gurin Allah wallahi rabuwa da kai abu ne mafi muni a rayuwata ba yadda za mu yi da tsarin ubangiji ne ganin ta yadda da maganarsa za ta bata masa lokaci sai shedan ya fara saka masa target na biyu akan ya yi rafin ɗinta in ya so in abba ya ganta da ciki tilas ya bar su su yi aure ba tare da tunanin komai ba yaya abbas ya sa hannunsa ya ɗago safa ya dire ta akan sa ya yi mata wata irin runguma tamkar ya ballata idanuwanta a rintse banda kuka ba abin da take yi dago ta ya fige jabinta da ke cikinta kukan da take ya sa kirjinta ke yin sama da ƙasa nan da nan wutar sha'awa ta ƙara ruruwa a zuciyarsa ya ɗago fuskarta ya fara lashe hawayen fuskarta zuwa wuyanta hannunsa na yawo a cikinta ko'ina yana ta faman shafa ta da latsa ta bakinsa akan nata yana lasa burinsa ya ji bakinsa cikin nata yana sosa gaba ɗaya su fara fita hayyacinsu jikinsu ya yi laushi kuka safaki amma ta kasa hana shi abin da yake yi saboda yadda wata muguwar sha'awa ta jiro mata har wani abu kamar fitsari ta je ya fara zubo mata shi koya abbas bai ma san duniyar da yake ciki ba burinsa ya kai inda yake son zuwa kamo harshen safa da niyyar tsotsa da kuma dora hannunsa akan mararta yana shafawa daidai da jin wata muguwar faduwar gaba da ta zo masa tamkar an buga tankar an buga masa guduma ya ɗago a gigice na ture safa daga cikin sannan ya rushe da wani irin kuka yana buga kansa a cikin kujera faɗi yake astaghfirullah ya Allah Allah na tuba Allah ka yafe min Allah ba hali na bane Allah Allah shaidan ne da nufin cutar wannan baiwa taka tsakani da Allah nake santa ya Allah Allah na hakura na yarda da ƙaddara Allah ka gaggauta ɗaukar raina ko zan samu salama na hakura wallahi na hakura haka yake ta faɗi yana kuka tamkar ransa zai fita kankance kankace me ya fara wani irin tari yana dafa kirjinsa sai ga aman jini ina gefe ɗaya na cure sai kukan tausayin a bas nake yi tarin da na ji yana yi ya sa ni ɗago kai sai na ga yana aman jini ban san lokacin da na wuntsula gabansa na kama shi ba cikin kuka mai karfi nake cewa wayyo ya Abbas kar ka min haka Nan girman Allah ya Abbas kaga mu kaɗai ne a nan babu mai taimakon mu please ya abbas wayo ni allah na da kyar ya ɗago kai dan dauriya har da yi min murmushi bakinsa na zubar da jini ya girgiza min kai alamar in daina kuka ya fara magana da kyar ki yi haƙuri abin da ya faru shaidan ne wallahi ban da nufin cutar ki na rufe masa baki da hannuna ina gyaɗa kai na sani ya abbas wallahi na sani ba sai ka faɗa ba in shi ma ya katse ta ya katse ni na haƙura da ke ki ci gaba da yi min addu'a Allah ba bani juriya ya ce yana hawaye shiro ɗan kwalin kaina na yi ina goge masa hawayen fuskarsa da jinin bakinsa har wanda ya ɓata masa kirjinsa shi ma ya hannu ya share min hawaye na kamar wanda aka tsirka ya miƙe da hanzari ya riko hannu na ya ce muje in mai da ki gida ya ɗauko hijabi na ya saka min sannan ya ɗauko ɗan kwali na ya riƙe ya sunkuyar da kai a hankali ya ce min ki ba bani ki bani dan kwalin nan kyauta zai dinga tuna min da ke ko ba ma tare hawaye kuma zubo min ce na baka ya Abbas ya dago kai ya kuma gogen hawaye na yace na gode ki daina kuka kin ji bana so na gyada kai a hankali ina mai da hawaye na ya ja hannuna muka fita ya kulla falon muka je gun mota ya buɗe min na shiga ya je ya buɗe gate ɗin ya dawo ya shiga motar ya tayar muka fita daga gidan ni dai ina ta kallon gidan ko gidan waye oho ya fito daga motar ya kulle gidan sannan ya dawo mota ya tashe ta a hankali ya fara tafiya kamar wanda baya son mu tafi zuciyata papa nake Allah ya kai mu gida lafiya dan yanayinsa ba shi da nutsuwar zuciya a halin yanzu a haka muke tafiya babu mai magana sai dai ya dan juye kalle ni ya yi min murmushi ya share hawayen da ya zubo masa har muka kusa gida babu mai magana tsakanin mu zuciyata ta kasu gida biyu bangare daya farin ciki yadda ya abbas ya karbi kaddarar sani na san ko babu komai allah zai dube shi ya yi masa kayya da makoma mai kyau insha allah bangare na biyu kuwa bakin cikin rabuwa da masoyi dan amana nake yi ga tausayinsa da ya cika min na wallahi ina tausayin yaya a bas matuƙa kuma duk mai imani dole ya tausaya masa ya so ni tun ban san kaina ba ya yi hidima da ni da jikinsa da aljihunsa amma ga yadda abu ya kasance na tabbatar yin allah ne don kuwa abba bai isa ya raba mu ba sai abin da allah ya kaddara mana kuma komai da sila ko sanadi ko sanadin mu ta muƙaddarar ta zo da ta sanadin hoto ne sai da muka zo daidai famasi din abban hisham yana tsaye a gaban famasi din da alamun budewa zai yi shi budewa zai yi shi ya abbas ma da yake ba a cikin hamsuwarsa yake ba sai bai lura da shi ba sai nishi na gan shi aiko na jiyo na dubiya bas abbas da yake tafiya a hankali da mota jiki duk a mace na ce ya bas sauke ni a nan na karasa Ba na son wani ya gan mu tare maganar ta kai gun abba zai ce kamar ban yi masa biyayya ba ina tsallaka umarninsa a hankali ya ja ya tsaya a daidai famasi ɗin sannan ya mai da kansa ya kwantar a cikin sitiyarin motar yana wani irin nishi a hankali kamar da ke tsaye da mukulli a hannu jin tsayuwar mota dab da inda yake ya sa shi baigowa ya dubi gurin karaf idanunsa suka sauka kan safa da abba sauni cikin mota safa ta baigo ta dubi kamar ta tabbatar ya gansu su kuma ita yake kallo ya wani tsara mata idanu yau babu gilas a idansa sai yake da ƙananan kaya riga milk mai ɗiga dugan dark blue sai kuma wando dark blue sai takalmin kafarsa milk agogon hannunsa mai fata shi ma milk ya yi matukar kyau tamkar shi ya kansa safa ganin sun haɗa ido ya gansu sai ta yi nufin yin wani abu don ya ji haushi hannunta ta saka ta juyo da kan ya abbas sai tinta ta kuma sunkuya dab da shi tamkar za ta sa fuskarta a kan tasa ta yi ƙasa da murya ta ce ya abbas idanunsa a lumshe suke amma buɗewar da ya yi a hankali ita ta sa hawayen cikin idansa kwararowa a hankali na girgiza masa kai ina cewa ya abbas ka ce min fa ka ɗaukar dora, to kuma me yasa za ka dinga kuka haba yaya abbas kar hawayenka ya ƙare fa kukan ya isa haka kana hana ni amma kai kana yi ko so kake nima in ta yi na faɗa idona na cikowa da hawaye ya fara girgiza kai kamar wani dolo yana cewa no no no karki ba na so kin ji ni ma na daina ban san ma suna tawowa ba ai na haƙura wallahi na haƙura ni dai na san na gama rashin dace tunda na rasa ki da sauri na kai hannu na rufe masa baki sai a idan kamal ya kau da kai yana, yana jin wani abu na taba zuciyarsa kamar tausayinsu kar ka ce haka ya abbas allah yana sane da kai kuma zai baka wadda ta fi ni komai da komai kullum na yi sallah ina maka addu'a wallahi wallahi yayi ya yi miskilin murmushi yana riko hannuna daga kan bakinsa ya rike a hannunsa ya ce cikin ƙasa da kai ni tawa ai ta ƙare tun da ban da rabon samun ki ke kuwa za ki yi aure an baki miji wanda ya fi ni da ko ina saura kwanaki kalilan ki shafe babina a rayuwarki ina taya ki murna da samun miji kamar kamal na tabbata in sha Allah zai kula min da ke tamkar ni ne ya rinsa idanunsa da alamar dauriya ya yi gurin furta kalaman tausayinsa ya kuma kama ni na ce yaya abbas yadda kake tunani tunanin na dace kai ma insha Allah za ka dace haƙuri matakin nasara ne za ka dace a rayuwa za ka dace a abbas ba kuma zan fasa yi maka addu'a ba har abada ba yadda ka kula da rayuwa ta tun ina yarinya Allah ya kula da kai Allah ya maka tukwici da gidan aljanna alfarman annabi Allah ya baka wadda tafi ni Allah ya baka wadda za ta kula da lamaranka Allah ya cire maka damuwar da ke ranka ya Abbas Allah Allah Allah ya yi ma kaza haka nake ta yi masa addu'a ina hawaye shi ma kallo yake da dukan zuciyarsa hawaye kwarara yake a fuskarsa yana jijjiga yana jika gaban rigarsa tun yana amsawa da amai. har sai da zuciyarsa ta ƙara karyewa ya yi maza ya kwantar da kansa cikin sitiyarin ya ta kuka kamar da ke tsaye yana kallon abin da ke faruwa zuciyarsa ta karye matsanancin tausayinsu ya kama shi walla ta ciko masa idanu wallahi wallahi wallahi da yana da yadda zai yi da ya taimaki waɗannan bayan allah tausayinsu ne ya sa ya yi saurin buɗe shagonsa ya shige yana share hawaye ba zai iya ci gaba da kallon su ba yana fatan Allah ya sauƙaƙa musu al'amuransu al'amuransu ganin irin kukan da ya abbas yake yi ya sa safa ta fara karanto addu'o'i a hankali da sassayyar murya a fili addu'o'i na yayewar bakin ciki tun yana kuka da ɗan ƙarfi har ya koma yi a hankali sannu sannu har kukan ya tsaya gab sai ajiyar zuciya zuciyarsa ta ɗan yi sanyi ya rigo ya dube ni ya yi murmushi sannan ya ce na gode ƙanwata gabana ya matuƙar faɗuwa lallai rabuwa ta tabbata yau ya abbas yana kirana da ƙanwarsa ba mai sol ko mai safa ba allahu arrahmanu lallai allah mai juya al'amura ne yadda ya su ya ci gaba ya kamata ki je gida lokaci na ƙurewa banda kuka banda tunani nima na miki alƙawari ba zan yi ba shi shikenan jiki Allah ya sada mu da sa amin ya Abbas insha Allah zan bi umarninka ya juya ya zura hannun hannun sit din baya ya ɗauko min school bag ɗina ya danƙa min na karɓa na buɗe na fito da niƙab a ciki na daure shi a fuskata gudun kar mama da mutanen su gane na yanayin fuskata na kuka da damuwa ina ina ɗaurawa yana ta kallo na har na gama na dube shi ya kashe ni da murmushin sa mai ƙara masa kyau da kwarjini na buɗe motar na fita ina ɗaga masa hannu na kalli inda kamal yake sai na ga baya gun wani murmushi ya kubce min lallai kishi ya kori kamal kenan har na kule layin na ƙara na karya namu layin ya abbas na kallo na sai da ya daina gani na sannan ya ja motar sa ya tafi Tun dawowa ta mama ta so ta fahimci yanayin da nake amma na, bagar da ita cewa kaina ne yake min ciwo ba don ta yarda ba ta yi min shiru da daddare muna zaune a falo dukanmu wayar mama ta yi ƙara mama ta duba wayar sai ta ga anti hamida ce mama ta ɗaga suka gaisa sannan suka taɓa hira mama na tambayar ta yanayin jikinta ta ce mama da sauki amma dai in sha amma ina shan wahala wallahi mama ta ce sai a hankali daman zaki daina nan gaba gaba kaɗan Allah ya ƙara lafiya ta ce amin sannan ta ci gaba mama ina safa ba ni ita za mu yi magana Mama ta ce ku dai ba kwa gajiya kamar ba ɗazu ta baro gidanki ba, kwance nake kan kujera idanuna kan mama tana ta fara waya amma sai gani zaune saboda tashin hankali. Yanzu idan an ta ce ban je gidanta ba ya zan yi da mama na yi tsuru-tsuru na fara gumi duk da fankar da ke falon. An ta ce ɗazu kuma mama, mama ta ce eh ɗazu ɗazu da ta zarto gidanki daga makaranta mana ko har laulayin ya fara sa ki mantuwa ne. Sanda ta shigo ma duk na ganta wani iri sai ta ce min kanta ne ta ciwo amma ta sha magani a gidanki an ta ta ce hmm ke dai bari mama yanzu za a yi abu fa kan anjima na manta na rasa me yasa Allah dai ya shirye ya shirye ni ta faɗa tana dariya gefe gefe guda na zuciyarta na kai kawo sannan ta ci gaba da ba ni ita in ji yanayin jikin nata da sun na so ta zauna da dare sai mu kawo ta amma ta ki yarda wai tana tsoron abba mama ta ce to bari in bata sannan ta kallo inda nake tana cewa safa zo ki karbi waya ga antunku na taso a sanyaye na wuce na wuce su samir da ke da ke koya wa su homework na karbi wayar nasa a kunne na ina sallama anti bata amsa ba sai cewa ta yi ki bar gaban mama ki tafi ɗaki za yi wata magana na ce to tare da nufar ɗaki mama ta kalle ta yi murmushi ita dai tana jin tausayi na koyaushe walwalata za ta dawo kamar da shiga ta ɗaki tare da rufowa ya sa anti ta fara magana safa ina kika je ɗazu kika yi wa mama ƙarya kin taho gidana hamida ta ce cikin fushi kasancewar babu abin da nake ɓoye mata sai na gaya mata dukkan abin da ya faru ina kuka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu zafa da hankalinki kika bi saurayi ina tunanin ke tafi yadda kuke cikin mararin juna in ba Allah ya takaita ba da tuni kun tafka abin da za ku dawwama kuna da na sani na san Abbas da ba ɗan iska ba ne, amma shaidan ake gudu, kin bani mamaki a irin tarbiyyar da aka bamu kika iya yiwa mahaifiyarki ƙarya, har ni ma kika sa ni na yi ƙarya, yaushe kika zama haka, har soyayya ta rufe miki idon da za ku kauce hanya gaskiya kin bani haushi safa ban kuma yi tunanin zaki haka ba haka anti ta ta min faɗa ni ko ina ta kuka ina ba ta haƙuri na tabbatar da ina kusa da ita sai ta mare ni ko ta duke ni yadda ta fusata ganin yadda nake ta kuka ina ba ta haƙuri yasa ta sassauta faɗin ta koma nasiha ki yi haƙuri ƙanwata na san dole ki kina cikin damuwa abin da ya faru da ke ku daure ki da abas yanzu abin da ya faru yau idan abba idan abba ko mama suka ji me kike tunanin zai faru ku yarda da kaddarar ku Allah zai dube ku ke kashi Allah ya musanya miki da alkhairi shi ma muna masa addu'a Allah ya musanya masa da mafi alkhairi ku yi haƙuri kin ji ƙanwata cikin kuka na ce ai mun haƙura anti wallahi mun haƙura tuni shi ma ya Abbas yau ya ce mun ya haƙura anti anti Anti ta ce alhamdulillah na ji daɗi kuma za ku ga ribar biyayya da yarda da ƙaddara. Haka anti ta yi ta sai ta gaya min kalamai masu daɗi da tausasa zuciya lallai na yarda dan uwa rabin jiki ne zuciyata ta yi sanyi muka yi sallama da anti na kashe wayar na zame na kwanta kan gado ina ina sima abubuwa da dama a zuciyata har bacci ya kwashe ni ban aune ba ban san sanda mama ta shigo ta shigo ta gyara min kwanciyata ba ta ɗau wayar ta ta fice na ci gaba da zuwa makaranta muna ta shirin jarabawar fita yayin da bikina da kamal ke ƙara kusantowa ruwa ana ta shiri a gidanmu a satin da a satin ake sa ran karɓar na daga dangin kamal na daina yawan damuwa na fawwala wa allah dukkan dukkan kusan kullum sai na yi kuka rama kuwa kamar na haɗiye allura ganin yadda ya abbas ya sauya min kwata-kwata ko kallo na baya son yi har ya gaya har ya gama karatu in ya shigo kilas ɗinmu baya kallon eriyar da nake magana in ba ta zama tilas ba tsakanina da shi baya min sai ya tsira sai ya tsira saka gilas ma don kar na fahimci halin da idanuwansa ke ciki duk a ƙoƙarinsa na ya fara cire ni a zuciyarsa duk da hakan tilas tilasta kansa yake da daddare ya kwana da ciwon zuciya da kuka in ya gaji gajiye ta sallah yana addu'a mami dai yana ganin ikon Allah ta ɗauki ido ta sa masa tana bin sa da addu'a kawai yayin da kullun Kamal ya zo sai dai in sa shi gaba in ta kuka ya ta lallashi na wata ranar kuma har ya taya ni kukan yake in ya rasa yadda zai yi da ni wata rana abban mu ya yi to masu sauraron mu ko me wata rana abban mu ya yi ko me yayi za mu ji a cikin shiri na gaba sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar garraba domin samun abin da muka ɗora akan lokaci. Danna subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa.